jiya ne aka zo ƙarshen ajiye takardun 'yan takarar zaɓen ƙananan hukumomi da za su wakana a ranar 13 ga watan disamba shekara 2020 za ku ji da aka kwana kan batun a zandar tare da magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha al'amarin na'urar bidiyo ta sa ido zai shiga kan ka'ida a ƙasar nijar in ji magatakardar hukumar da ke kula da kare bayyanan jama'a ƙarin haske a cikin labarin A rahoton namu na musamman zai ku ji mahimmancin damawa da ɗiya mata a cikin shirye-shiryen zaɓuka a ƙasar Nijar. Masu mu mu da sake saduwa. Jiya 29 ga watan Satumba, ƙarfe 12 na dare, ita ce rana ta ƙarshe a game da batun karɓar takardun 'yan takarar zaɓukan ƙananan hukumomi da za su wakana a 13 ga watan Disamba shekara 2020. a bangaren ma'aikatar gwamnan jihar zandal jiya dabda lokacin dakatar da karbar takardun 'yan takara na cike da ma'aikatar ta gwamnan jihar kamar yadda mamman haru magatakardar ma'aikatar gwamnan jihar zandar ya shaida ma mustapha mamman sani aikinmu na nan ba na mu tashi takardu ba ne wanda jami'ar siyasa ta kawo aikinmu shine duka takardu wanda aka kawo mu karɓe su an mun karɓe su mun duba mun ga sun dace da yanda doka ta ka'ida a lokacin nan kenan an wa'adi ya cika za mu bada su gaba wajen shari'a anda can ne za a bincike su a gani kuma ne wanne ne yake ya dace da doka wanne ne bai dace da doka ba amma mu aikinmu na nan shine na mu karɓe karɓe su mu gani an takardun da aka sa a ciki daidai ne kafin mu bai kasu can gaba kun ci karo da wasu matsaloli ga aikin da ba a rasa matsaloli kowa ya san yau ne fa rana ta karshe amma da sahe zuwa har karfe goma zuwa har karfe goma sha ban fara samun takardun nan ba sai daga goma sha ɗaya abin da ya yanzu kuma yanzu kana gani abin cincinin da sai karuwa yake saboda kowa ya san daga ran zuwa sha biyun dare za a tseda Bana jihar Agadez ta yi rajistar masu fama da cutar masassarar cizon sauro da dama, fiye da 'yan malati 27 a cikin su mutum hamsin suka rasu, in ji shugaban sashen sadarwa na ma'aikatar jihar ta kiwon lafiyar Agadez, wanda ya kuma kara da cewar a halin yanzu ana kan shawo kan al'amarin. Ga dai karin hasken da Muhammadu Malam Adam Yamma Tila Amadu. ga shekarar mun ga abin ya ƙara karuwa mun samu a ga shekarar mutum dubu ishirin da bakwai da ɗari da da hudu da suka kamu da wannan ciwon a cikin su mutum hamsin suka rasa rayukansu yanzu an ɗauki matakai matakan mine ne an samu kamar maganin ya iso an yayyada shi a cikin jihohi maganin da aka kawo shi ma bai kai ba abin da muka samu a yanzu amma tare da abokan mu masu hannu da shuni mun yi plaidoyer wanda muka inda san inda mun yi wani plan na rifas da muka tura a yamai wannan plan in an turo magani don saboda mu samu mu taimaka an samu an kai shi gidan likitoci yanzu duk gidan likitoci ana nan ga samu su dai magani akwai wanda sun riga sun samu akwai wanda ana nan kaiwa ne bai idi saboda saboda shekaran jiya ne aka samu maganin kuma kan masu hannu da su ne ta tama shekaran jiya ta kawo magani wanda ya kamata a ba ma wasu likitoci guda goma da suka tsaida wanda za a je a kai musu suma za a yi a fiyon stock ɗinsu ga wannan maganin. yawan 'yan rakiyar da ke bin 'yan malati da kuma karamcin malaman jiya a cikin gidajen asibiti na gundumar ingal a jihar agadas na kawo cikas a game da ɗaukar nauyin 'yan malatin musamman ma masu fama da cutar masassarar cizon sauro kamar yadda Dr. Kokari Usaini Ibrahim shugaban likitar ta Ingil ya shaida ma Musa Mamman. In ka zo zaka ce a ah, duka mutane basir lahiya ana samu dan malati guda yana tare da mutum biyar ko mutum goma wasu zaka gani sun taru ma ana shayi ana dahuwa abinci in ka shigo cikin likita zaka ce ana wani biki ne ko ana wani taron siyasa sai abin ya baka mamaki in ka diba ka gani sai ga dan malati guda ne to saboda Allah in ka shigo likita ka ga wannan abu da zuwanka ai sai ka ce duka likita ciki take mu ba mu da inci mu shi hospitalize amma muna yin abin da ake ce ma mise en observation amma harka alhamdulillahi muna kontrole mun samu taimako shekaran jana an ba mu kamar likitoci wanda za su zo su kama mana saboda mu likitan mu na ingal muna da kamar CAC goma sha a cikin CAC kim goma sha a bakwai ajan guda ne kaɗai ajan guda bai iya tun da sahi yana aiki wata rana shi ma yana gajiya mun samu taimako na wannan sabin ajan da suka zo akwai magunguna da aka samu aka taimaka su ma suna nan Wasu matasa da suka a aniyar taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a da'ira ta hudu da ta biyar birnin Yamai suna yin wannan kokarin ne ta hanyar nuna bukatar neman taimako a shafin su na Facebook. Ahmed Alifuna ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewar a ranar yau 'yan ƙasar Nijar da dama musamman ma waɗanda ke zuna ƙasashen waje sun amsa kira. Ga dai ƙarin hasken da ya ma Nafisatu Adam Sirfin. Aikin da muke shine taimakawa waɗanda suka fuskanci ambaliyar ruwa daga inda suke buƙatar wani abu sai su kiraye mu mu kuma mu saka buƙatar kan shafin yanar gizo. Wannan shine ƙarfin gwiwar tamu ma da yake kowa yana da shafinsa na Facebook da kowane ya zarce ma'abuta dubu biyar. Kuma gaskiya mutane suna taimakawa da ruwan sha abinci wani bi ma kai hada kuɗi suke badawa mu musu rumfuna goma sha hudu. wani bi akwai wani jan da ke kira mu don mu gwada musu inda mutanen suke don su ba da taimakon da kansu wasu kuma don yarda ma sai su ba mu mu kuma mu kai mu rarraba wa mutanen karfe goma na sahe zuwa karfe takwas na dare muna kai tsaye wajen mutanen da ambaliyar ta shafa A ƙasar niger batun na'urar bidiyo ta sa ido cewa da video surveillance baya cikin ka'ida. in ji sai ne gada musa magatakarda na hukumar da ke kula da kare bayyanai protection des ne a cikin firar su da adama da wake. Amfani da na'urar sa ido ta bidiyo da farko dai tamkar wata tatattar hanya ce ta adanan wasu bayanai na kanka da kanka. Akwai sharuɗan tushe da yawa jaba a mutunta. Ko da doka bata shimfiɗa sharuɗan ba, duk da haka yau bakka tashi katsan ka girka wata na'urar sa ido ta bidiyo a gidanka ko a ma'aikatarka ba tare da kare haƙƙin rayuwar mutane ba. Kenan kamin girkin sai ka shaidawa jama'a masu kai da kawo wucewar duk wata wulgawar su na'urar bidiyo za ta naɗa saiti kansu kuma za ka girka ta. To, mu aikinmu ta ganin ne yake somawa. Wallafa hotuna da na'urar bidiyo din ta ɗauka ya kamata ya zanto kan ka'idar doka. Ko da ma a dalilin aiwata wani bincike ne misali irin na jami'an tsaro ya kasance bisa sharuɗan doka. Nan zuwa kaɗan akwai wata doka da za ta ƙayyade sharuɗan girkin na'urar sa ido ta bidiyo. mazaunan ƙauyukan da ayyukan gina sabuwar gada suka shafa na cikin zaman shirin gwamnati na ta ba su a cikin wani jerin gwanon da suka yi a ranar litinin da ta gabata sun nuna cewar akwai rashin adalci da kuma tahiyar ya wajen ba su hakkin nasu manga burema ɗaya daga cikin wakilan nasu ya shaida ma nafisa adamu silfo yadda al'amarin yake kuma garuruwa uku ne da suka hada da Kurtere Sambore, Neni Gungu da kuma Kurtere Bubakar. Su ne suka yi zanga-zanga dangance da biyan diya waɗanda ginin gada ta uku da ake yi abin ya shafa saboda akwai waɗanda aka biya ga baki ɗaya akwai waɗanda kuma ba a ba su ko kwandala ba har yanzu. Mun rasa komai saboda ƙasar da muke noma ne aka kwace har yanzu ba a ba mu diya ba. Mafi akasarin gonaki da kuma garkuna noma ne ba a biya ba amma gidaje an biya mai kula da gini ya zo ya nemi mun tafi ofishin minista ya ce muna akwai miliyan ɗari da goma sha da ke cikin bank ɗinsu sun ce za su ba mu su kafin su samu a zuba musu waɗansu kuɗaɗe sun ce muna sati na farko a watan oktoba domin sake tunatar ma matukan taksi da na faba-faba kyawawan halayya a lokacin tuki da kuma kiyaye ka'idodin sana'ar ta tuki a jimirce matukan taksi da na faba-faba dubu ne aka ba horo daga 21 zuwa 27 ga watan satumba a birnin yamai Gabace Muhammadu shi ne da kungiyar Senko Taxi ya ma Olivia sagbavi karin bayani. Bar manufar shine aiwatar da halaye na gari a fuskar zirga-zirga tsabta da kuma tsaro a sifiri. Akwai waɗansu direbobin taxi a birnin Yamai da suke yin waɗansu abubuwa na rashin bin ƙa'idojin hanya. Misali rashin biyar ƙa'idojin waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke ɗaukawa a taksi ɗinsu. Wannan ya sanya ayyukan da muke yi wasu suna yi masa wata mummunan manufa amma a zahirin gaskiya abu ne mai matukar mahimmanci a fuskar tattalin arziki da kuma zamantakewa sannan akwai waɗansu direbobin taksi da suke haɗa baki da 'yan fashi da makami wajen gudanar da waɗansu aika-aika da bai dace da yanayin mu ba A cikin tsarin shirye-shiryen studio Kalangu kan soyayyar matasa, yau za mu ji shaidar wani matashi Abdulaziz Isufu daga Arlit yana da shekaru goma sha hudu. Sunana Abdulaziz Isuf sai garba. Nan garin Niki Arlit shekara ta sha hudu. Kamar sha shida haka kana iya soya. armi kuma in ka kai ishirin ko kuma ishirin da wani abu haka. Sai wani kana iya yin arme. A wani da budurwa. Saboda ni yaro ne ban kaiwa. Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. Gora muke labari. Yauwa Gora ke dai shiru ne kawai. Ai Gora, kwara shirin ma da wani zancen. Ni akwai wani zance da nake so na yi miki. Ya sha mini kai, ya hana ni sukuni. Subhanallahi Gora, to zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa ‘yarta a cikin anguwan nasu da yake ‘yarta ta likita ce. To me yake damun su ‘yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A cikin shirye-shiryen zaɓuka masu zuwa ƙasar Nijar, kasancewar ɗiya mata a cikin al'amuran siyasar na ɗaya daga cikin gurin da ƙungiyoyin mata da dama suka sama gaba. Ganin irin rawar da matan suka taka wajen kafa gimshikan demokuraɗiyya tsayayyu a cikin ƙasa. Shin wani fashin baki ne za a iya ma mahimmancin damawa da ɗiya mata a cikin tafiyar da zaɓe a ƙasar Nijar? Ga dai tsokacin da Amina Bukare, shugaban sashen tsare-tsaren ƙungiyar fada. Tamma Abdullahi Ausuk. Me ya sanya halarta mata a shirye-shiryen zaɓuka? Shigar mata cikin shirye-shiryen zaɓe yana da muhimmanci tunda muna ganin cewa shigarsu zai ba da damar shirya zaɓe cikin gaskiya da kwanciyar hankali. menene yake kawo tarnaki akan halartar mata a shirye-shiryen zaɓuɓɓuka? Abubuwan da ke takawa wasu mata birki kamar yadda suka faɗa su da kansu matan shine rashin samun horo da yawa kan shirye-shiryen da kan shi tunda wasu matan ba su san ba zahiri abin da yake kumshe da shi balle ma su ba da kai a cikin binciken da na yi na auna karamcin rashin sanin boko na matan nan akwai kuma wani adadin mata da abun bai taba su ba ko dan ba su samu isasshen horo shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan ko a naku bangare waɗanne matakai ne kuka ɗoka domin dafa waɗannan mata? Don dafawa matan nan muna horar da mata kamar wannan taron ƙarin ilimin kan shirye-shiryen zaɓe don tabbatar da za su zama masu kuzari da kuma za su shiga cikin tsare-tsaren zaɓe mai zuwa. A cikin matan da kuka samu zantawa da su shin menene yake hana musu shiga shirye-shiryen zaɓuka? Mata da dama suna korafin karamcin isasshen horo suna son halarta amma ba su san ta yaya ba muna tsammani ta hanyar horo da wayar da kai da muke yi zai kara musu ilimi da kuma su sa kai yadda ya kamata ta hanyar zantawa da kuka yi tare da matan shin kun gamsu? Oui, je suis pleinement satisfait. Na gamsu sosai da sanin su tunda tun farkon taron zuwa yanzu an samu wani ci gaban ilimi a al'amarin shirye-shiryen zaɓe. Bayan wannan taron muna jira gare su da su sanar da abin da suka koya ga sauran mata da kuma muna tsammanin sun shiga cikin shirye-shiryen zaɓe da barin tsayawa baya da ɗaurawa sauran laifi na ba a dama da su ba. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.